a duniya duniya duniya a duniya nawa ne kuma kirga ka takwas sai kirga ta mai gida ya kira ku shiru da na. ba wala mudubin kera jikinka Eh, yana jikina to ko shi ka kalli fuskarka eh ka dauko mana na ce ka kalli fuskarka na lillahi wa inna ilaihi raji'un ok zan ɗauko. idan ka kalla da abin da fuskarka ta nuna maka za ka zo gida ina neman ka da rabbana ba wahala lafiya oga aiki ya wace me yake faruwa oga ne ya gajanci lissafi ya kwaci kai sha lokaci sha takwas sha takwas sha tara ashirin ashirin da ɗaya ashirin da biyu na dawowa kai bakka je ko ina don da ka sai ne wa hukunci cire wannan wannan abin na kunnen ka um, alhaji mun ji daɗin zuwanka kuma muna maka barka da zuwa to a ƙa'idanmu wannan gidan 'yarmu ba ma yi mata auren dole ta ganka ta yi na'am da kai kuma ta ce tana son ka har ka samu amincewarta domin ka zo mu tattauna da kai to mu ne maka barka da zuwa lafiya alhamdulillah to saboda haka dama mu ba mai wa mu auren dole abin da suke so shi muke ba su kuma ne muku fatan alkhairi da fatan allah ubangiji ya sa dukkan abubuwan da aka yi ƙudiri za a yi a yi su cikin sa'a ko ba ka ba hajiya yawwa akwai wani abu da za ki ce ne? Eh to ni fata na ba zai wuce ɗaya zuwa biyu ba alaji ubangijin allah ya musu albarka kuma allah ya ba su zaman lafiya mm, alhamdulillah a ai shi kenan ko tunda an gaisa to shi kenan yawa yawa masha allah yawa zo mu je Sweetie? Darling? Ya kika ji wannan rana? Daɗi. Wallahi Sweetie ban taɓa jin farin ciki irin ta wannan rana ba. Gaske? Ha, ai ba zan manta shi sa ni wallahi ban san wani irin sakamako zan wa iyayenki ba. Wallahi saboda sun faranta amma? kina ji? Kannanki guda biyu. wannan karin da su za mu je dubai na ba komai to yalla bai gata nan ita ce yar ta wadda nake gaya ma na'am a bismillah mana ta soke zauna an wata ga gashi kuna kama da dan uwan naki hmm? labai na ce goban zan kawo ta ne ko kuma za ta iya zuwa da kanta kawai ta fara aiki eh a ba matsala insha Allah kina iya zuwa goban kawai ki fara aiki ya sunan suna na biba biba a dama accounting ke karanta ku eh accounting ne and bookkeeping to insha Allah ba matsala na gode sosai ka a yalla bai mutum ba dan uwanka bane ba wanda zai iya ma wannan alfarma. gaskiya musulunci daɗi ne da shi na gode sosai Allah ya bar zumunci ba damu abdul ba damu azab ko kuna ya tashi ku fita a ba damuwa abdul ba da ka tashi ka tashi ka tashi ba damuwa ba damuwa ka tashi ba damuwa ba damuwa ba damuwa dara bana. Ah, abale ya gida ka taba zuwa farauta da ni a'a ka taba gani na ko a matari a'a a sha baka taba taka toyi ba mai gida mai gida kai ma ka sani ina da ina ka taba zuwa farauta a mai gida na shiga daji an fara da birnin tarayya abuja na shiga yin gwari Legas na kaɗa tagara nan kaduna na zaga mafada a rana. nasara na shiga dogon dawa bauchi kuma mai gida da ni aka shege kafasa? kano ce dai ban taba zuwa ba to me yasa baka taba yin farauta a kano ba to mai gida ban taba farauta a kano ba saboda ka gane ka san ina koyi da kai saboda eh asawa da kuma eh dagus suna tanewa da cewa e eh, janzare ne a cikin allurar zuge tsaron zasi daga nan kuma e makiya sai su ga e sun nasara a kanka si isa na sassiti na to shi yasa kake so ni a dinga cin tuwo a gidana datsa babu tankade to ina so ka sani aka san lissafi rashin lissafi ne a gurin mara lissafi in ji mai lissafi a gafarce ne mai gida tuba naki kan na ƙara ji kan na ƙara gani ba kuma ba in darabbana in darabbana darabbana ba kuma ji ba ina saurara ki ita wannan sauda din an yi tracking din tana aure ne a Port Harcourt mijinta custom ne ita kuma Hindu wayoyinta gaba ɗaya ba sa shiga kwata-kwata ba sa shiga nata ba ya shiga saudat ita kuma wani zubin wayan ya shiga wani zubin kuma a kashe yake alhamdulillah um, abin da za a yi a yi ƙoƙari a gaggawar rubuta takarda a yi inviting ɗin mijin nata kuma in sun tashi su zo tare da matarsa in ya so in ba su zo ba sai mu san matakin da za a ɗauka sannan ita wannan da nambata ya kasance tana rufe in mun samu ita wannan din ba matsala kin gane ko da Allah ya kokarin gaggawar aiwatar da wannan aikin eh awo kai na Cisco ya fita na yi faɗa mun inda za su ya fita ina ka shiga da la malam yi mara shiru da Allah da sannu sai asiri na ya tona a cikin garin nan da sannu ba abin mamaki ba ne abin da ɗan basi yake faɗi na bar gidana sun lalace banda ƙarar kanari da kyarkeci da sabi babu abin da ake ji kowanne mutum yana da amfani a cikin gidan nan kuma amana ita ta sa ike zaune a cikin gidan Wallaki na baka awa biyu idan baka dawo gidan nan ba idan ba sai na aika ka ba idan ba sai na aika ka ba idan ba sai na aika ka ba ko ni ne fa a banza ake kirana da kana baro a banza ake kiran gidan nan da harƙalla ni uban kowa ne in dai iska ne kai ni babanka ne a kan me za a bar gidan nan kawai a dinga sukuwa a cikin gidan nan ana yin yadda aka ga dama wannan gidan kamfani ne kamfani ne kullum ina gaya muku in taba ganin budurwar kana baro ko a cikin akwai wanda ban dora shi akan sana'a ba amma buri na daban ne akwai inda nake son muje ko wanke wata ba a gama ba amma in dai an wanke ta mun shiga mun hau za ta kai mu inda kowa zai yi arziki amma ku ya ku ya haƙuri ku bi ni a sannu shin an gaya muku kowa da yake yin kuɗi kuɗinsa halag ne an gaya muku kowa ne baya cin haram wannan shine ƙarshen magana da zan faɗa daga yau banda wayanda suke kwana a cikin gidan nan ba na son ƙara ganin kowa a cikin gidan nan sai aikinsa ya zo gidan ya zama silent ido ya yi yawa kuma duk ne duk ne kuka lalata shi mun ba haka tsarin yake ba ko kuna so in koma gidan gona ne shi kenan kamfanin ya tashi to idan kana wannan harkar babu kai babu mace idan kai kana wannan harkar babu fada a cikin mutane idan kai kana wannan harkar babu shigar banza a cikin al'umma idan kai kana wannan harkar ka gane dole ka zama mutumin kirki a idan mutane ka gane amma saƙonmu yana tafiya ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa abin ka bu ƙarfin abin da za ka ci ka bu ƙarfin abin da za ka sha ka bu abin abin da za ka sa a jikinka kuma duk inda ka shiga ko ina ka shiga idan ba sai na karɓe ka ba ka ce shi nake ni ne ni ne kana baro ka je ka yi lissafin me yasa ake kira na da kanawaro ko to ko shi dan kwallon ka tambaya me yasa ake kiransa da kanawaro dalla ku tashi kuban min gida akuya ta ce ta gwaci aishe to ni dai na riga na san a daure take a cikin keji na zo na ga kofar kejin a wangale sarkin yallaɓe ɗan sanda suna na dai adamu na tafi daga garin hadeja mun samu labarin kira cewa in zo 'yan sanda sun kama iyalina to shine na zo in amsa kira yawwa to wannan su ne ainihin jawabanta wanda muka ɗauka kuma bincike ya tabbatar mana da cewa tana da hannu dumu-dumu cikin wannan al'amari ka fahimta ne masha Allah masha Allah yawwa ah, Ibrahim sa Ibrahim wai me yake damun ka ne ka gama special duty ba za ka aske wannan gemun ka rika sa uniform kana zuwa office ba sorry sir ya za a ni in rika sa uniform in zo office kai ka zo ka rika zuwa min da mafti ka je sel din nan ka dauko min baraka okay sir je kai aski na gaya ma okay sir ke baraka na'am ki kalli wannan mutumin da kyau na kusa da ki ki kalle shi mana an gaya miki nan wajen wasa ne waye shi mijina ne ustaz hella bai dan sanda ka gane ta mata ta ce iyali na ne kwarai da gaske baraka ba a magana da ni ana kallon ƙasa ki kalle ni cikin ƙwayar idanuna ki buɗe baki ki mishi bayanin statement ɗin da kika rubuta mana nan. dan Allah dan annabi ka rufa mun asiri dan girman Allah ka yi hakuri na shiga uku dan Allah kar ka tona mun asiri dan girman manzon Allah ka yi hakuri hmm, na shiga ba ci ji abin da na ce bane ki mai bayani ya ji a duniya ne a duniya ne a duniya ne dama yara nake ɗiba nake tafiya yawon bara da su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> dama in ka yi tafiya ne ka je karatu na tambaye ka na ce zan je gida ba gidan nake zuwa ba sai in taho Kano akwai wani gida da ake ba mu hayan yara sai in je in karɓo yara mu tafi titi mu bara. Idan muka yi bara sai muka koma kamar ina yin kamar kwana bakwai. Sun dukan mu har yara gaba ɗaya. Baka ba mu canji ba. Sai yake jira sai na dawo. sallame su ko ne bashi ka san shi ni kuma sai in je in bibiya rago bashin da ake bi na so nake kafin ka da a ce ba a bi na ko ko ko kobo saboda na san ka ka hana ni dashin <laughs> haɗa baraka ban rage ki da komai ba wato ainihin gidana ba ki rasa ci ba ba ki rasa ainihin sutura ba ba ki rasa duk abubuwa na jin daɗin rayuwa ba kuma da min ainihi sai da na hana ki ainihin wannan adashin. kin je kin sa kanki bayan bana gari wato in tafiyar da nai na wata daya ko wata daya da wani abu shine kika sami daman sa kanki a wannan masifa ga abin da ya jawo miki kenan ina yara na suke na tura su gudun Yahaya mai buga katuna da takardu mai buga hotuna kasance agent mai kawo aiki yaliyan press limited don kamo da tagomashin kaso goma nan take yaya mai buga katuna da takardu mai buga hotuna inda hoto mm, to zai yi adabi domin samun shirye-shiryen mu akai-akai ziyarci zinariya hausa tv da ke kan youtube sannan ka yi subscribe ka danna ƙararrawa zargi da tuhuman da ya biyo kan baraka shine yara kwaya uku mata da muke nema a hannunta amma yanzu an samu kwaya biyu don haka hukumar 'yan sanda ne ke tuhumarta akan ɓacewar wannan guda ɗaya a hannunta wallahi yalla bai guda biyu ne sa'abu ne kuma da an gansu wallahi an ce mun an gansu an ce mun an gansu na rantse da girman Allah wallahi ni ban san da wancan kwaya ɗaya ba an ce mun an gansu su kuma dan Allah ka yi haƙuri wani irin baki san guda ɗaya ba kina tare da mutane biyu sun gudu sun kama hanya sun tafi neman yar uwar tasu ki gaya mana baki sani ba wannan ma magana banza ne ka mun asiri. Dan dan Allah, a'a kin nemi dai zama a nan wajen yalla mai dan sanda wannan ainihin iyalin ta ka duba ta ba ta rasa ainihin komai na jin daɗin rayuwa ba a duba a ga wannan al'amarin ai dubawan kenan a ramma mun riga mun gama binciken duk da zamu yi akan baraka saboda batan mutum ba batan wando bane ko takalmi ba abin da ya rage mana illa mu tura ta kotu can kotu su ne dama za su yanke mata hukuncin da ya dace a gare ta ibrahim sa zo ka ɗauki baraka kamar da ita sai A ne, a ne, a ne. Tashi mu tafi. wato ainihin ɗan sanda bayan da za a belin matata ai wannan abin ya fi ƙarfin mu saboda wannan abin inda a ce tsakanin mutum da mutum ne matsalar suka sasanta kansu shi kenan, sai mu sallame su dama shi police station ai waje ne na sasantawa idan aka abin ya fi ƙarfin 'yan sanda ne ake tura gaba amma kar ka manta fa akwai child trafficking akwai human rights kuma duk sun nuna suna da ra'ayi a cikin wannan abun. hasali ma ma ina son ka gane cewa akwai laifi wanda yake tsakanin mutum da mutum da za ka iya shiga tsakani in sun sasanta kansu a nan police station ka sallame su ba sai ka yi gaba ba don dama nan waje ne na sasanta mutane idan abin ya ci tura ne sai ka tura gaba zuwa kotu amma a wannan gabar ko me ake ciki ma idan ma iyaye sun yafe ko me laifi ya yafe dole sai an hukunta ta saboda gwamnati ba za ta kyale ta ba sai ta hukunta ta don a kori gaba. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na gode hello assalamu alaikum wani rabu lafiya lauya gari a gida aiki alhamdulillah masha Allah ah, dole akwai wani kesu na matar wani malami lala ko yana hannun ku kes din na'am to to da Allah ina so a ba da belinta um, honorable wannan ba matsala insha Allah za a yi kokari za a baka wannan belin nata za a ma alfarma insha Allah eh ba da bata lokaci ban Allah da in dai wannan ce ba mu matsala to ba komai nagode ah, yalla bai. don Allah ka turo min da account number ka to ba damuwa insha Allah na gode adalla to sai an jima sa takardar wannan custom din ne da muka mika masa invitation ya amsa invitation din yanzu ya zo da matarsa suna waje yes sir je ka zo da su thank you sir sa ga suna zo da su sa easy barka da su na gajiya bismillah samu guri ki zama bismillah yawa je ka kawai a wannan abu mu yayi mana daɗi sosai ba don komai ba saboda yadda ka ba mu haɗin kai ka taso gari ya gari tun daga fatako ba komai wallahi ba komai sa a bincike irin namu na police muna bincike ne akan matarka game da batan wata yarinya hawa hawa a gurin iyalin na kuke neman kwarai da gaske wata hawa hawa mana uh, statement din ya bada hawa wanda kika baiwa hindu ita a matsayin 'yar aiki na je na ɗauko ta na kawo mata sakamakon bata san gidan ba to shine je na ɗauko na kawo mata sun ma kira ni na ma tura musu lambar hindu to yanzu ina za mu ga hindu eh na dai san gidanta so faduwa ta zo daidai da zama tunda ita mai ɗakin naka alhamdulillah ta san gidan nata saboda mun yi losing signal ɗin hindu sakamakon karya layinta da ta yi a tashin mota saboda haka yanzu zan yi ƙoƙarin haɗa ta da mutanenmu su je don ta nuna gidan ko za mu yi dacen samun ita hindu a cikin gidan. Na gode sosai. Sadiq. Ba. Ah, Sadiq. Ka sauka ƙasa ka samu png Uh, ah, team on patrol da suke on standby. Ku tafi tare da ita wannan baiwar Allah. Aje za ta nuna muku wani gida. Idan an yi nasara an samu hindu ɗin sai ku ɗauko ta ku zo da ita zuba ɗaya. Sara za mu je mu dawo. Ba matsala. Nan ne ba nisa. Ba da mu je kuma da Ba dama. To bari nemo maka ruwa ko? Monsa. Morning, how are you? Fine, sir. Uh, Inspector. Yes, sir. Allah ka je ka sami Isa. ka ce a ba da belin matan nan ok sa in yi so ma ringa kiran su suna zuwa ana kitsin ka gane ko ka gaya mai ka ce in ji ni a ba da belinta ok sa mai gida ya yi umarni ya ce wannan matar malama ka taba ya ce a bada ita beli saboda yan uwanta ga sunan masu wani za su cike velvet a wasu belinta ba kuma za ka yi shigowa da su ki je da malam a buga takarda ya sa hannu kuma ya rilizin din matarsa ok sa mu je ko baba to yarinya hello ga isa ga ma a gidan yarinyar nan fa ta mutu an samu gawa yarinyar nan mun samu gawar ta yanzu ga ta a kitchen yasa da Allah maza maza ka kira oga yanzu yanzu ba dama a saki matar malam da Allah ka kira shi yanzu yanzu nan to bari kira shi sa wuce sa hello sir yes sir ga ma gidan mun samu gawo yarinya an samu gawo ta she's dead a nan cikin gidan hindu yes i've confirmed it sir okay sir ina matan malam gani malam ai laga muke an gama wallahi mu ne garin nan hello isa I hope ba a bada belin matan nan ba. That is very good. Yes, ko kar a bada, kar a bada. Eh, a maida ta. A maida ta. To. Mu mu ne garin nan. Ba wai. A maida ta. Ina. Ina. Wai ga maka?

da wannan manyan motoci ne a masko za ka sa masu a masko tate. mai lashe kilomitoci za ka iya sa musu vital 5000 wannan kuma injin super ko vital 2000 shi za ka sa waccan an masu masu toni kai fulogi sai dai in ka zuba a motarka idan ana maganar a masko ba a kawo shaka tafi a masko shine na gari kware kuwa babu wasu mayuka wa gairahun da za su zo su nemi ka kaka kiri kiki kakan kaka motar ka ta kakare ta ki gaba da ki baya shi ku a Moscow suwat wato a Moscow shine sirrinka shine samun natsuwa mota babu hayaki inji babu tsatsa in dai motar ka ta sha a Moscow to aiki ne da biyan bukata inda nake mota ta tsira oga inda a Moscow inji zai zauna lafiya oga inda rabbana no ala oga <laughs> no, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Ni Tijjani Abdullahi Asasi. Producer shirin fim din a duniya. Duk masu son tallata hajar su a cikin shirin fim din a duniya, ka rubuta test message ta wannan lambar. Idan kai test, to mu za mu kira ka mu karɓi ka da kake da buƙatar tallatawa. Mun ɗauki mataki na shari'a kan duk mutumin da ya ɗauki dukiyar mu yake sarrafa ta don biyan bukatar kansa sannan ina kira ga masu abokan aiki masu yi dalilin Allah subhanahu wata'ala yana yafa komai amma ban da haƙƙin wani idan kana da buƙatar kayan mu ka neme mu ta wannan lambar ka rubuto mana text message kuma kayan mu ya ƙara so gare ka ko ina kake kafin ma mu ɗora akan shafin mu za ka same shi za mu ɗauki mataki na shari'a a kiyaye guji ciyar da kanka da iyalinka haramun mun gode a koyaushe na ku producer fim din a duniya hide your face okon eh, oga oga monsa yeah. um, you be traveling yes sir and uh, you pick me Abuja, we'll go to Lokoja. Okay, Oga. Lokoja will go, come back to Abuja. Okay, sir. Ja will be going to Kebi. Okay, Oga. Kebi will go to Kasena. Did you hear me? Oga, I think I dey think. You know, the other time we do this kind of journey without that motor, now so the engine go knock because the journey too long. Far from it, we have discussed with our engineers and they ascertained me that Amasco synthetic is the best for this type of luxury vehicles like ours. It can travel thousands of kilometers without any problem. Ah! Oga, this Amasco synthetic wey you mentioned, so now him you tell me about last week. I hear some people they discuss the matter. No problem, Oga, we go go the journey, sir. Oga, so don't be say we don't talk about how we take lubricate the motor. Uh, what of the other side, Oga? Okon, oh, Okon. Oga, me. Don't worry, that will be taken care of. You too much. Oga, God bless you 15 times 11.